Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Abdulrahman ɗan baba ya yi mana cikakken bayani akan wata cutar da ke hallaka gonakin tumatir a wasu sassan Najeriya, kuma kun ji bayanin da Abdul ɗan baba ya akan dabarun da ƙasashen Turai suka yi suka yaki wannan cuta. da yadda kamfanin Sinjanta ya taimaka ma gonakin ƙasar Kenya har ma ya ba da shawarwarin yin rigakafin cutar a gonakin tumatir. A ƙarshen wannan shiri na tambayi Abdulrahman ɗan baba ko Najeriya ta wani ƙwaƙƙwaran tanadi game da yaƙar wannan cuta ta tumatir? Shin ma Najeriya na da magungunan yaƙi da wannan cuta? Sai dai matsalolin da muke samu hajjiya yanzu a ƙasashen mu na Afirka shine magungunan jabu Allah ya yawa da su a kasuwa. Eh sosai kan. Saboda haka eh, ƙarshen maganin da ya kamata a sa a ciki a feshi da shi sai ki ga wani ƙwarin kana fesa mishi ma kafin ka fita gonan ma ya kakkabe eh, ya <laughs> kakkabe <laughs> jikin shi eh, ya koma ya ci gaba da bannan shi. Mm. Kin ga saboda irin wasu kuma su ne suka cika kasuwanninmu na na ƙasar nan. Yawanci ya kamata a ce common lambda salotrin nan ya kamata a ce ya yi maganin wannan abu sannan kuma akwai magunguna wanda yake sun fi ƙarfi suna da double action ne wato ta hanyoyi biyu suke aiki in ya taɓa ƙwaro ya yi mishi illa in ƙwaro baya nan ya taɓa ganyen zai shiga cikin jikin ganyen in ƙwaron ya dawo ya ci ganyen ko ya ci maka tumatir ɗin ya yi mishi illa to irin waɗannan sun fi magance wannan abun nan take hmm. in aka zo da maganin mai kyau shi wanda ya kawo magani mai kyau dole abu mai kyau yana da tsada mu kuma manomanmu saboda ɗan takaitaccen abin masarufi da ke hannu sai ga an fi son mai arhan kuma ba a gane cewa arha ne ba ta ado ba inda za a daure wannan ɗin an san yana aiki ko min tsadan shi a siya a ga biyan bukata shi zai fi amma akwai magunguna wanda yake in dai ainihin active ingredients ɗin gundarin maganin da aka ce yana cikin roban aka ɗauka aka yi feshi da shi zai shawo kan shi sai dai in gona ta riga ta kamu da wannan shi tuta absolute din to feshin da za ka yi ma sai ya sai ya ninka inda ana kana yin feshi bayan sati biyu ne to dole manomi ya dawo ya rika yi duk sati kuma yana shi ma yin feshin duk sati yana da nashi illan saboda in tumatir ya kusa isa ci bai kamata a yi mishi feshin maganin da zai shiga cikin jikin shi ba sai ya kawo illa daga ƙarshe wani kira za ka yi manoma musamman game da irin labaran da muke ba ma manoma ba jama'a muke eh. samu ji cewa ko an ci wake ko an ci dai wani abu wanda ya haddasa eh. mutuwa saboda magungunan kashe kwari me ya kamata a yi gaskiya abin da muke bukata shine faɗakarwa wayar da kan manoma da kuma masu amfani da kayan gona ma kwata-kwata kuma masu ajiyan wake su ji tsoron Allah ajiya akwai magungunan da yake a gona ya kamata a amfani da su so saboda sun yi amfani da shi a gona sun ga aikin shi in suka zo ajiya sai su ce bari su amfani da shi yadda ya musu aikin na a gona shi zai yi a wurin ajiya to ana sa shi kuma yana daɗewa yana aiki su kuma duk lokacin da suka tashi bukatan su sai su ɗauka su da kai kasuwa ba su damu da waye ya siya ba waye zai ci sai a zo a samu irin waɗannan poisoning ɗin musamman wake da ake cewa an ce an mutu ma nikan ba manoma shawara ko kuma masu zuwa go eh, kasuwanni su siya sai kaga ana duba wake wasu, an ga wake wanda ba huji ko guda daya shi ake so a siya shine mai kyau to abin da ya hana kwaro ya huda ko da huji daya shi zai hana ka ci duk waken da aka sa mishi wannan mugun maganin wanda bai gama aiki ba to za ka gan shi baya da huji ko guda daya ka kiyaye shi mm. akwai magunguna wanda kuma ba musamman ajiyan wake ba dole sai ka sa magani ba akwai wani buhu da hukumar IITA kungiyar masu bincike a kasashe masu zafi suka bullo da shi wani mai kauri ne leda buhun leda ne hawa hawa wanda yake in ka sa shi a ciki in dai babu iska aka ɗaure buhun nan aka aje ko da wata shida zuwa shekara zai yi waken ka ba zai samu waɗannan ƙwararrukan ba gara a amfani da shi a bisa a a yi amfani da magungunan da bamu ma san kansu ba wasu maganin ma ja da suke amfani da shi wurin ajiyar in ka duba ainihin kwalin ma ba za ka iya karanta meye aka rubuta ya za a aiki da shi ba saboda da wani yare ne ma su ake saboda aka faɗakar da da malaman gona aiki ya gamu mu rika faɗakar da mutane mu rika faɗakar da kuma masu zuwa su waɗannan abubuwan sannan su kuma masu ajiyan saboda su samu riba nan gaba a ji tsoron Allah a daina amfani da irin waɗannan muggan magunguna saboda ba a san wanda zai je ya ci in mutum ya je ya samu lahani ko ba a mutu ba ai dai akwai alhaki a kai. Eh, gara a amfani da wannan buhun wanda yake musamman shi an yi shi saboda ajiyan wake ne a lalle sai an yi amfani da magani ba da fatan an sanya kunnuwan basira an saurari wannan hadakarwa kuma kamar yadda masu iya magana ke cewa in kunne ya ji jiki ya tsira mu dai Allah ya sa jama'a da ma manoma za su ƙara kula da mai da hankali akan wannan matsala ta illar da magungunan kashe ƙwari ke ma ɗan adam. Yanzu wannan hili na noma tushen arziki na miƙa godiya ta musamman ga Malam Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi saboda lokacin da ya ɗauka da kuma damar da ya bamu muka tattauna da shi. Kuma a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti wato Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.